kan ɗaya daga cikin maɓoya kenan wato ta miyahu wato waɗanda ake kiransu 'yan fashi da makami ko kuma masu yin garkuwa da mutane. a cikin satin da ya gabata waɗannan 'yan garkuwa da mutane sun yi garkuwa da mutum akalla guda biyu wato manyan likitoci daga asibitin koyarwa na jami'ar ibadan hakan ne sa jami'an hukumar sas federal sas wato wanda suke yaƙi da muggan laifuka da fashi da makami suka farmo su har yau allah ya ba su sa'a inda suka kashe mutum shida a nan wurin kamar yadda kwamishinan 'yan sanda ya nuna mana gawar su. ga dai yadda zantawar mu ta kasance da kwamishinan 'yan sandan jihar ogun ahmad iliyasu muka gano wannan wurin da yake idan sun kama mutane nan suke kawo mutane su gallaza musu su ɗauki wayoyi suna buga wa iyalansu cewa ga abin da za su kawo musu in ba su kawo ba su kashe mutum su yarda shi a cikin wannan dajin mun yi aiki mun daɗe muna aiki domin samun bayanin asiri akan wannan wuri to Allah ya taimake mu cikin safiyar yau mutanenmu da muka yi amfani da su waɗanda ake kira federal sars ko kuma masu maganin 'yan iska bayan an yi ba ta kashi sun ji ma 'yan sandanmu guda biyu ciwo to amma cikin ikon allah allah ya ba mu sa'a akan su suka ɗauki waɗannan mutane likitoci suka fyauce su akan hanya muka samu labarin shine muka zagaye wannan dajin kankace kobo cikin awa 48 a ranar da suka yi wannan abin bai fi awa biyu ko uku muka fara kwato ah, mutum ɗaya daga hannunsu sannan daga baya bayan awa 48 muka samu ɗaya likitan na biyu ah. kenan to tun daga lokacin ne muka sa wando kafa ɗaya tare da waɗannan 'yan iska ah. kuma Allah ya ba mu sa'a a kansu wannan waje yana tsankanin babban hanyar da ake da taso ake kiranta Lagos Ibadan Expressway wanne yake ita ce kusan zance zuciyan daga jihar Ogun Abbas Ibrahim Alibi labaran Liberty